ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير da Allah ya yalwata arziki ga bayansa gaba ɗaya da sun yi ɗagawa da zalunci a bayan ƙasa sai dai shi maɗaukakin sarki yana saukar da arziki gwargwadon yadda ya ga dama na yalwatawa ko ƙuntatawa, hakika shi masani mai ba da labari ga halin bayansa, kuma shi mai gani ne ya bayar saboda wata hikima ko ya hana saboda wata hikima.